This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kamar kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muka sake shigowa da shirin hantsi. Muna kuma ƙara yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Gwamnatin jihar Borno ta kafa dokar hana zirga-zirga yayin bukukuwan sallah muna da rahoto bayan labarai. Za ku kuma ji halin da 'yan gudun hijira daga yankin Goza suke ciki sai kuma kira da shugabannin addini ke yi na zaman lafiya kamar da muka saba maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi mu kuma ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu saurare ga labaran wasu tagwayen har-haren bama-bamai sun bararraka wata kasuwa a jihar gombe ta arewa maso gabashin najeriya a jiya alhamis suka halaka mutane kusan hamsin babu wanda ya dau alhakin kai waɗannan har-haren da aka auna kan wata kasuwa mai cike da masu saye-saye da sayarwa don bukukuwan sallah wadda akan yi a ƙarshen watan azumin da al'ummar musulmi kan yi a watan ramadan hare-haren sun yi kama da waɗanda ƙungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayin addini kan kai waɗanda suka hallaka dubbai a hare-haren da suka yi shekaru shida suna kaiwa a arewa maso gabashin najeriya yawan harhare da boko haram ke kaiwa sun karu tun bayan da gamayyar kasashe hudu ta najeriya da niger da chadi da kamaru ta fattattaki mayakan daga wuraren da suka kama a farkon wannan shekarar a farkon wannan satin shugaban najeriya muhammadu buhari ya sauya manyan jami'an sojan kasar a wani mataki da taka burki ma wannan kungiya ta boko haram jiya alhamis kasar girka ta samu sake samun tallafin kuɗi daga makwabtanta na turai wanda hakan zai ba ta dama buɗe bankunanta waɗanda aka rufe tun sama da makonni biyu babban bankin turai ya ƙara adadin tallafin da zai iya baiwa girka da dala miliyan 978 wanda girkan ta ce zai ba da dama ga bankunan su sake buɗewa ranar litinin an rufe su ne tun a farkon watan yuli saboda ta tsoron za a wawushe kudaden ajiya yayin da girka mai fama da ɗimbin bashi ke ƙoƙarin cimma masalaha da makwabtanta na turai da masu bin ta bashi na ƙasa da ƙasa kan sabon tsarin tsimi don a ƙara ba ta tallafi an takaita adadin kuɗin da za a iya fitarwa a na'urar fitar da kuɗi zuwa euro 60 a rana to amma yayin da ake sake buɗe bankunan gwamnati ta ce mai yiwuwa ne a sassauto adadin a kai abin da za sai dai ba a bayyana abin da za a fitar da shi ba sai zuwa nan gaba to an hallaka wasu sojojin ruwan amurka hudu a wasu harbe-harben da aka yi a wasu sansanonin soja a jihar tennessee da ke kudancin kasar jami'ai sun ce shi ma dan bindigar da ya bude wuta a wuraren biyu an hallaka shi wasu mutane da dama sun ji raunuka ciki har da wani jami'in 'yan sanda majiyar jami'an tsaro ta ce maharin wani ɗan shekaru 24 da haihuwa ne mai suna muhammad yusuf abdulaziz majiyoyin hukumar bincike ta fbi sun ce maharin haifaffen kasar kuwait ne kuma ya zama ba amurki hukumomi suka ce dan bindigar ya bude wutar ce daga cikin motarsa a wani wurin daukar sojoji da ke wata babbar maciya a cantanogo inda bangarorin soji biyar ke da ofisoshin su ganga da juna ma'aikatar tsaron amurka ta ce an harba harsasai 25 zuwa 30 kuma ɗaya daga cikin masu ɗaukar sojojin ya samu rauni a ƙafa daga nan sai ɗan bindigar ya tuka motarsa zuwa wani sansanin sojin ruwa mai tazarar kilomita goma daga wurin inda shaidu suka ce nan ne ya barin wuta ya hallaka sojojin ruwa hudu a sansanin rahotannin farko-farko na nuna cewa wani jami'in tsaro ne ya bindige maharin a cewar jami'an ma'aikatar tsaron To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da alamar manyan jami'an diplomasiya Amurka da Birtaniya sun dan samu nasarar gamsar da kasashen Saudi da Isra'ila jiya Alhamis game da fargaban da suke da ita game da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa mai cike da tarihi wadda aka cimma da zummar hana Iran kira makaman nukiliya. A birnin Washington, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen saudi abdul aljaber wanda gwamnatin ƙasarsa ta kaɗu da wannan yarjejeniya da aka cimma da ƙasar iran kishiyarta a yankin a jerusalem sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya gana a bainin jama'a da prime minister isra'ila benjamin netanyahu akan wannan yarjejeniya kafin suka keɓe shugaban wato shugaba barack obama ya zama shugaban amurka na farko mai ci da ya ziyarci gidan yarin gwamnatin tarayya a matsayin wani bangare na kokarinsa na ganin an yi sauye-sauye a bangaren shari'a da fursuna a kasar don tabbatar da adalci jiya alhamis mr obama ya tafi gidan yarin el reno da ke jihar oklahoma inda ya gana da jami'an tsaro da kuma waɗanda aka wato ya samu a nan sannan kuma ya yi mu'amala da su shugaba obama ya ce dole ne a bambanta muggan masu laifi waɗanda ke buƙatar ɗauri da kuma matasa waɗanda suka aikata kurakurai kawai labaran duniya kenan kuka saurara. to da bari mu bude taskar rahotanninmu da shirin ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kawo nan Amurka inda ake yayata cewa shugaban Amurka Barack Obama zai buƙaci gwamnatin Najeriya ta goyi bayan auren jinsi ɗaya. Wakilin Nasiru Adamu Elkaya ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Raɗe-raɗe sun cike kafafun labarun Najeriya musamman ma jaridar Zizde kan wannan ziyara da shugaba Buhari zai kai Amurka da ake cewa za a bijiro da batun neman Najeriya ta amince da auren jinsi ɗaya. Jaridar ta rawaito mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Linda Thomas Greenfield na cewa Amurka za ta yi kokarin ciwo kan Buhari ya matsa majalisar dokoki ta amince da yancin masu son auren jinsi ɗaya. Don wannan kudurin mutunta haƙƙoƙin yancin 'yan adam ne da Amurka ke son yaɗawa a dukkan duniya. Na a ra'ayin wasu 'yan Najeriya kan wannan labarin. Sunana Mubarak Umar Abubakar ma'aikaci ma'aikaci a jaridar leadership hausa alal haƙiƙa za mu iya cewa a nan najeriya ba na tsammani wannan ƙudiri da ita ƙasar amurka take ƙoƙarin ƙallafa wa mutanen najeriya cewa zai karɓu kaso casa'in na mutanen najeriya a kullum suna nuna rashin amincewarsu ga wannan mataki da ita amerika ta ɗauka tun a ƙasarta kuma abin da zai ba wa mutane mamaki shine sai ka samu da musulmi da kirista da waɗanda ma ba sa addini dukkansu suna allah waje da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na auren jinsi sana umar muhammad gombe ni dai a waje na ya ma wuce jita-jita zan iya cewa shaci faɗi ne domin al'adar amurka daban al'adar mu ta najeriya daban kuma ina da tabbacin cewa janar buhari ba zai taɓa amincewa da wannan ba addinan nan guda biyu na najeriya duk su riga sun yi watsi da shi mun dade da yin jana'izar wannan matsala ban san ma me yasa ake so sai an dawo da wannan an ta da zaune tsaye watakila ai kamar ana ganin dan adam yana da yanci ya samu yanci ya yi abin da ya so ya bi addinin da ya so da irin al'adun da ya dauka ne ah da robert mugabe ya nemi cewa obama ya fito su yi aure ai har yau bai amsa masa ba idan da har yana maganar da gaske yake yi shi ma abin da to ya bashi amsa mana koda cewa a'a bana son ka ba ka ga kamar zoliya ce kawai ni ina da tabbacin cewa idan obama da gaske yake yi to da lalle ya amsa tambayar robert mugabe akan cewa lalle ina son mu aure da kai gaskiya akwai isgilanci da rashin sanin muhimmancin rayuwar bil'adama sunana adamu bako na aiki da education research center fct abuja janara muhammadu buhari inda na san shi gaskiya mutumi ne wanda ya san addini sosai kuma wannan magana an da ana yi ni a ra'ayina shugaban ba zai taba yada da wannan magana ba su america sai su su can kawai su yi nasu amma su bari shugaban najeriya kar masu su kawo magana nan a gaban shugaban najeriya because gaskiya in suka kawo ma ko kula su ma ba zai ba aka zai dawo najeriya kuma ba zai dawo da magana na najeriya ba muna yin demokuraɗiyya ne wato demokrasi da kuma muke koyi da tsarin shugabanci irin na amurka ba ga idan aka hana wasu abin da suke so kamar an toye musu yancin ɗan adam ne najeriya kasa ne na addini musulmai suna nan kristiyan suna nan wanda ma non christian or muslim suna nan ba wanda zai yarda da wannan magana da 'yan amurka suka su kawo A nasa bangaren babban mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Femi Adeshina ya ce ziyarar Buharin da ganawa da shugaba Obama ta shafi harkokin tsaro da tattalin arziki ne. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ba da laka, mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan. To a gaida ɗan tala da tawagarsa, gwamnatin jihar Borno ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar kwanaki biyu tun daga maraicen karfe biyar na jiya Alhamis har zuwa karfe shida na safiyar Lahadi. Wakilinmu Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani. gwamnatin dai ta ce ta ɗauki wannan matakin ne bisa dalilan tsaro ganin irin yadda akan kai hare-haren bamai a kan jama'a wannan sanarwa ne da ke ɗauke da sahanin sakataren gwamnatin jihar alhaji jidda shuwa ya ce za a takaita zirga-zirgar ababen hawa ne har zuwa ranar lahadin don ganin cewa an kare lafiya da dukiyoyin jama'a an ɗauki irin wannan mataki dai shekaru uku kenan ana takaita zirga-zirgar ababen hawa duk lokacin bukukuwa kama daga sallah zuwa bukukuwan kirsimeti bisa matakan tsaro da hukumomin tsaron ƙasan ke ɗauka musamman ma a baya da hukumomin tsaron ƙasan ne ke bada da irin wannan sanarwa sai dai wannan sanarwa ta takaita zirga-zirgan da ya fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar ya canza wannan salo na baya da ke fitowa daga wajen hukumomin sojojin kasar to ko shin ya al'umman birnin maiduguri ke ji game da wannan ta zirga-zirga da hukumomin jihar ke yi gaskiya ni zan ce ba mu ji daɗin abun ba don ka lura kullum ana sa mutane a kulle a banza da kyawunta sai a bari in an je idi an dawo sai a bar mutane su yi ko kuma a yi irin yadda yadda ake yi a damaturu ba shiga ba fita amma a cikin gari kowa ya wala amma shekara uku ba za a canja abu ba shi in ka duba wannan yaki da ake yi da ta'addancin nan har yanzu ba inda aka je don ba a canja salon yaki wallahi ni dai takaita zirga-zirgar nan bai yi ba don yawanci abubuwan da yana faruwa mai duguri ba da dare ba ne yanzu shekara na uku ya kamata a bar mutane bayan an dan takaita kaɗan a bar mutane su yi ta walwala don kaga yawancin mutane suna da iyaye a wani wuri daban suna da mutane a wani wuri daban suna so wayansu ba su da abinci za a kai musu abinci da wasu abubuwa amma kaga in an takaita zirga-zirga wannan gaba ɗaya ya bata harkar mutane gaskiya wannan abun gaskiya ba ta da tasiri don shekara uku kenan muna nan ciki kulle ya kamata a ce bayan an yi sallan idi a buɗe hanya don ma sun kulle hanyar ce din ba ma iya ganewa duk abin da ke fara duk mun kasa ganewa abin amma ya kamata yanzu dai bayan sallan idi a buɗe hanya sa'ad na bar kowa ya zirga-zirgar shi ina gani wannan shi ya kamata don ba ta kulle hanyar shi bai dace ba gaskiya shekara uku na ba mu ga bai mana tasiri ba wasu al'umma birnin maiduguri kenan nan ya bayyana ra'ayinsu game da takaita zirga-zirgar ababen hawa da gwamnatin jihar borno ta fidda sanarwa a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to har yanzu a wannan yankin yan gudun hijira na yankin goza a jihar borno da ke sansanonin malkohi da dawari a jihar adamawa sun nuna takaicin rashin jinjinawa da wato zababbun wakilansu da ke majalisun dattawa da na wakilai ke nunawa tun da suka je abuja fatar tarayyar najeriya yayin da yau wata guda suka ce cirki rabon da tawagar gwamnatin jihar borno mata kai musu ɗauki, wakilin sanusi adamu na ɗauke da ci gaban rahoton 'Yan gudun hijira da yawansu ya haura dubu biyu mazauna karamar hukumar Goza da ke jihar Borno waɗanda ke zugune a sansanonin Malkohi da Daware na ƙananan hukumomin Yola ta Arewa da Giri a jihar Adamawa sun koka da watsi da gwamnatin jihar Borno ta yi da su na rashin aikewa da jami'anta da su kula da irin halin da suke ciki ko kuma aike musu da kayayyakin agaji. Bincike da na gudanar ya nuna rabon jami'an gwamnatin jihar Borno sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijirar tun a watan Maris lokacin inda aka kwato mata da yara sama da ɗari biyu daga sansanin Sambisa. Shugaban 'yan gudun hijira da ke a wani muhalli na wucin gadi da aka samar musu a ƙauyen Malkohi Malam Idris Abdullahi ya nuna takaicinsa na kasawar da wakilansu a majalisun dattawa da na wakilai suka yi na kai musu ziyara a sansanin su domin ganin irin halin da suke ciki. Shi kamar Muhammad Ali Dume ya san mu kware da gaskiya kuma bai jaddada mana ko da daidai rana ɗaya ya ce mana 'yan uwa wannan abun ya kasance da ku ne muka zaɓe shi tun daga yana hausa sanar har ya je sanatansa ya sama mutane ga tabula musa ya sama kwarai da gaskiya shi a sabab lita tun tana rep nata har zuwa yau mu yan ga tabula musa muna nan har yanzu muna malakwai sun zo yan wani mu goza masu matsayi na goza sun zo sun gaida mu a wannan filin gaskiya gaskiya mu taimakon dan maiduguri state dan maiduguri kwata kwata wanda ya kama na kwayan zarraba sai gwamnatin adamawa su suke taimaka mana da abinci ta taimaka da lafiyar mu da komai na yaran mu su suke taimaka mana shi ma hakimin dure alhaji idris lawal na karamar hukumar goza cikin jihar borno wanda ya hijira da talakawarsa sama da dubu ɗaya da suka sami mafaka a sansanin 'yan gudun hijira da ke daware karamar hukumar gida cikin jihar Adamawa ya shaida mini a hirar da na yi da shi cewa batun komawar su gida goza yanzu ko da an yantar da yankin in ji shi bai taso ba. Batun magana a mata ne za mu koma gida goza duk wannan bai taso ba babu wannan don duk kowa yana da gwana yau muka koma goza ba za mu samu mu yi noma ba to ya zaka ka bar amfani ka koma goza sai bayan damuna in Allah ya kai mu da lafiya. Hakimin Dure Alhaji Idrisa Lawal kenan. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To sai kuma shawarwarin da shugabannin addini suka bayar dangane da bukatar zaman lafiya ga Mustapha Nasiru Batsari. A yayin da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ke fafutukar shawo kan tashin hankalin kungiyar Boko Haram a Najeriya, shugabannin addinai na ci gaba da ba da shawarwarin gano bakin zaren. sarkin malaman jihar Niger Alhaji Mamman Damariga cewa ya yi gudanar da addu'o'i na musamman a ƙasa a daidai wannan lokaci da rikicin Boko Haram ke ƙara zafi na da matuƙar tasiri. To don Allah don annabi malamai da kiristoci a neme su su kowane shi addu'a majami'a shi a nemi waɗanda za su tsaya su yi addu'a tsakani da Allah Allah shi kawo mana ƙarshen wannan bala'i. To amma sakataren ƙungiyar Kiristocin jihar Niger Rabaran Joshua cewa ya yi kamata ya yi malaman addinan su mai da hankali wajen cusawa jama'a jin tsoron Allah. Okay. Na ce abin da ya kamata mu yi shine malamai addinai nan su yi gaskiya domin idan ba mu yi gaskiya ba in ba mu koya ma mutane ainihin nufin Ubangiji ba to lallai kam za su bi bijire kuma duk na gaya maka ɗazu cewa duk wanda ba shi da jin tsoron allah ya fi daba muni domin hankalin shi ba na yi na mutum ba ne su mai da hankali wajen koya mutane tsoron allah a babban abin da nake fada kai, a koya ma mutane bari ga muka duk abubuwan da suke faruwa na alamar zuciya ne kuma ba wanda ya isa ya gyara zuciya sai allah kamar ni a matsayin na fasto na a matsayina kuma na krista magana allah na shaida mini ba yadda za a yi a samu canji idan magana ubangiji ba a zuciya mutum a yanzu dai kusan kowa na da ra'ayin cewa rikicin na kungiyar boko haram ba na addini ba ne tunda dai kowa ma kashewa ake yi mataimakin shugaban kungiyar kiristocin arewacin najeriya rabar musa dada na da wannan ra'ayi idan mun lura da kyau ai basu bar kowa ba lokacin da suka fara kamar hankalinsu duka yana nan akan akan a kiristanci ne idan za su rushe eh, eh, eh, church sannan su je kuma su rushe masalatai to sai a ce menene yanzu now idan za su kashe krista sannan kuma su kashe musulmai to sai mu ce mene da meye wannan to akan wannan sai wannan ya gina abin da na faɗa cewa wannan abin fa mu dube shi da basira ba magana addini ba ne a yanzu dai fatan yan najeriya shine canjin shugabannin sojoji da shugaba buhari ya yi tasiri wajen kawar da kungiyar ta boko haram domin jama'a su samu sa'ida mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3 da minti 20 na asuba yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce barista Aisha Ibrahim ɗanƙani. Da farko dai ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni a 1962. Na je St. Louis Primary School a Kano. Na je St. Louis Secondary School also a Kano. Uh, na fara aiki as a young magistrate a 1987 a Kano State Judiciary. sannan na yi rising har zuwa matsayin chief magistrate a wannan judiciary ta kano na canza service ina daga kano na dawo federal wato ma'aikatar gwamnatin tarayya na fara aiki a ministrin mata a matsayin legal advisor wato mai ba da shawarwari akan harkokin mata kenan eh, daga nan na shiga cikin fannin ragowar administration na civil service da wurare daban-daban daga presidency zuwa ma'aikatar um, kasuwanci wato commerce and industry zuwa ma'aikatar 'yan sanda wato police affairs zuwa um, eh, science and technology da dai sauran ministry da na seven da aka kawo dokar wanda director da shekara takwas akan a kan um, fanni daya muka eh. retire few years ago daga federal service daga nan na fara abubuwa na na kasuwanci na ne building a commondrate of few things da nake yi har zuwa eh. yanzu kamar wane irin abubuwa ne kike yi ya zuwa yanzu na yi na ɗauko makaranta a tsakiyar central business district a abuja um, ta islamiyya um, mun yi um, na sa hannu a kamfanin wato hotels uh, da muka fitin wa a sokoto wani kuma muna coming up da shi a zaria sannan na joni um, ngo daban-daban wanda muke kallon wato human rights da kuma yadda za a taimakawa mata especially waɗanda suke da karkara da kuma mutanenmu da ba su da eh, ƙarfi sosai sannan akwai um, ngos wato nan fannin arewa nakan attend meetings ɗinsu zan taimaka mana da kamar kalubalen da ɗan arewa suka samu kansu a yau a Najeriya. To kamar wani hanyoyi ne kike gani za a iya taimakawa mata ko kuma ma da farko wani irin matsaloli ne suka fi addaban mata da suke buƙatar taimako? Eh, na farko dai a arewa ba very nature din inda aka rene mu da yadda muke sai zama da cewa in talauci ne da ya addabe mu to ya addabi mata fiye da yadda ya addabi maza. Tunda mutumin da yake a saman ka shi yana fama da talauci ballanta na kai da kake a ƙarƙashin wanda kake ganin shi ma ya gaba. Na eh. biyu, ba very nature in contract in da muke shiga. Wato kwangila kenan. Eh, in ka taso yanzu a ɗan shekarun har gobe. Ba ana ƙara ta shekara ishirin ishirin da wani abu yan saboda ana samun karatu. Aka samu aka ce an yi maka aure. Babu wata doka da ta kare haƙƙinka a wannan contract. kwanta kuma ni a gani na mai faɗi wacce in ka shiga ta rai da rai ce wacce kuma ita ce za ta yi tonin rayuwar ka ta inda za ka faɗa ko rami ko ka tsallaka ramin sai in na cewa za ka iya yanzu wanda ya fi damuna sa shekara talatin a gida da za ka tashi rana ɗaya ka fita daga cikin gidan da zanin jikinka kuma babu wata dokar da ta za ta sa ka zauna a gidan ba wacce za ta mallaka maka wani tsarin gidan ba ka da masaniyar ina za ka madogarar iya da kake da ita da kafin ka shigo gidan ta riga ba ta nan kuma babu wani abin da zaka dogara da shi da nan wurin saboda haka a wannan eh, eh, wato za a ce yarjejeniyar da ta saka ka a cikin wannan eh, fannin da ke providing justice for you wato adalci kenan mm. ya cewa idan wani abu ya faru to akwai remedy a cikin wannan abin shine a gani na first problem ɗin Na biyu har gobe sai dai zance na takarda da muka sani an yi a Beijing an yi a wurare akwai wannan discrimination ɗin. Wato nuna bambanci kenan. Eh, to tari na biyar round table a cikin mutum hamsin to da wahala aka ebo mutum biyar mata. To kina gani rashin ilimi ne ke kawo hakan ko wasu abubuwan ne daban? Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu barista Aisha Ibrahim ɗanƙani da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To, madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa murya Amurka ni Abubakar Umaru daga jamfurar Nijar mazamin birnin a Ghana. A yau sassan duniya duka idan Allah subhanahu wata'ala ya tashe mu lafiya juma'a suke sallah kuma wasu ba za su yi ba kamar Najeriya da Nijar ina ganin alama kamar ba za su yi ba amma abin da ke kara jaddadawa eh, ga shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata idan za a hau idi e ko shakka babu ya samu sojoji masu yawa wanda zai ba musulmai yan uwa musulmai su yi idi e lafiya su dawo lafiya musamman ma maduguri da ƙauye-ƙauyen najeriya arewa da kuma cikin gari a lagos ya kamata ko ina a sa soji musulmi su gama sallar da lafiya saboda wanga yan boko haramun masu kasar mutane ba gaira ba dalili ya allahu rabbil alamin da kai mana maganin yan boko haramun ya allahu rabbil alamin da kai ne kai kace a roƙe ka allah muna da ƙogar yaka muhammadu buhari allah ka tsara masa basira da zai gano irin wa'anga mutanen da suke ci mana mutunci a cikin musulmi. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To wasu tagwayen hare-haren bababai sun bararraka wata kasuwa a jihar Gombe ta Arewa maso gabashin Najeriya a jiya Alhamis suka halaka mutane kusan hamsin. Babu wanda ya ɗau alhakin kai waɗannan hare-haren da aka auna kan wata kasuwa mai cike da masu saye da sayarwar ƙarshe don bukukuwan sallah wadda aka yi a ƙarshen watan azumin da al'ummar musulmi kan yi a watan Ramadan. jiya alhamis kasar girka ta sake samun tallafin kuɗi daga makwabtanta na turai wanda hakan zai ba ta damar sake buɗe bankunanta waɗanda aka rufe su tun sama da makonni biyu an hallaka wasu sojojin ruwan amurka hudu a wasu hare-haren da aka kai a wasu sansanonin soja a jihar tanese da ke kudancin kasar jami'ai sun ce shi ma ɗan bindigar da ya buɗe wuta a wuraren biyu an hallaka shi wasu mutane da dama sun ji raunuka ciki har da wani jami'in 'yan sanda majiyar jami'an tsaro ta ce maharin wani ɗan shekaru 24 ne da haihuwa mai suna muhammad yusuf abdulaziz majiyoyin hukumar bincike ta fbi sun ce maharin haifaffen ƙasar kuwait ne amma ya zama ba amurke. da alamar manyan jami'an dumulmasiyar amurka da na burtaniya sun ɗan samu nasarar gamsar da ƙasashen saudi da isra'ila a jiya alhamis game da fargabar da suke da ita game da yarjejeniyar ƙasa da ƙasar nan mai cike da tarihi wadda aka cimma da ƙasar iran To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. kafin mai sallama bari ka gaiso barkar haihuwa ga yiljab ibrahim da mai ɗakin samaurin a jos domin karuwar ɗa namiji da suka samu da asubahin yau allah raya shi muna kuma gaisuwar ban gajiya da taya murna ga mr abdon dallagin kai ga mandas domin auren yasa patience da angonta ishaya da fatar an yi a dace a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri come to you from the Voice of America, Washington.